بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شيني درس نبي أتكم وأن مذكرة وكنا كتاب مثالي وكل كتاب بحيث التنبيه يعني أكم مسألول القول za mu tashi al-mutallaqa ta talaka matan da kuma ake sakin su to nau'i uku la tahillu li zawjiha al-awwal akwai matar da idan aka kashe ta baka halatta ga mijinta na farko ba har ta tanki ha zaudan gairu har sai ka auri wani namiji wanda ba shi ba nikahan sahihan kuma aure ingantacce لقوله تعالى سبحانه الله تعالى يكفي فإن طلقها idan namiji ki saki mace kenan saki ɗaya biyu nawa uku to fala ta hiddu da kullum ba bai halatta gare shi ba bayan ya masa saki na uku hatta ta yi ha zautan hira, sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba to wannan kuma jiya mun yi magana mun ci auren mujarrabi bai halatta ta sai an samu karuwa fa in tallaka ha fala tunaha ba. idan ya sake ka idan ta ki ne ko biyu ko ba laifi an yi tara da a su dawo su gaba da zaman auren in zanna in yi ma da zallani nan ba in suna zato ba in ka sake mace in ka tabbatar in ka dawo dawo za ku ci gaba da kiyaye dokokin Allah a mutunta auren ka dawo da ita ku ci gaba zai fi sai zawatu azzani auren mace wacce take mazana la hillu lil rajuli bai halatta ga mutum ba an yi tasawwa da bizaniya matar da kasancewa mazinaciya ce ka aure ta wala hillu lil mar'ati an tatazawwaja bizaniya mace duk wanda ta bayyana gare ta cewa wannan mutumin mazinaci ne bai halarta ta aure shi ba illa an yuku bisa kullum min ma sai in fa an kowanne daga cikin ya saboda ta jibbu ma kabla tuba tana kankare abin da ya faru kafin ita da kaurihin ta'ala saboda faɗin Allah da yake alƙami mazinaci na mulki la ba zai sadu da kowa ba illa zalimi tarsewa sai mazinaciya au mushi da kasan ko Wa arniya wazzani mazinaciya makki la cewa ba wanda zai sami da ita illa zanin aw mushrik sai mazinaci dan uwanta ko mushrik to duk lokacin da ka bayyana wannan mazinaciya kana na mutu ko mace ka bayyana wannan mazinaci ne ka tashi za ka yi aure sai Allah ya ce ko hurda mazalika ala mu'minin an haramta wannan da musu imani saboda abin da ya sa ne wannan bayanan kun san ana samun jarabawa a rayuwa wani za ka ga mutumin kirki ne amma Allah ya kardabe shi ya auri matar da ba ta kirki kuwa ya san ta tattaba harkoki ko kuwa ko ka ga mace wato mutuniyar kirki amma Allah ya kardabe ta da mijin da kuwa ya san ba ta wasu sai su ɗauko wani hana sai su lafta a kanka sai su tunda Allah ya ce azzani la yankuha illa ni da ta wallahi duk yadda aka yi kama mazana da yake a ba a sani ba. ko a ce tun da kaga Allah ya faɗa haka to ji yadda aka yi shi ma mazinaci ne a wuri ba ta dai fito fili ba saboda ai Allah ya ce ce ba zai auri kowa ba sai mazinaci a wuri to ba haka nasu yake ne aure ne anan da ma'anan almikawa shi ka kare ka duba cikin bulugun mara da annabi ya zo maganin al'ada da mata suke yi wajen ya kamata a mu'amalai ya ce isna ukun da ce in illan nika أكيد سوف أي قوة نحو جماعات أما إلا النساء فيما بأن نتكلم عن النساء وأنا أنا يعني من سابوا في قوة المعاملة جماعات إنت نجمع الأداء أما إلا النساء ينا نفس البلد سابوا فكرة النساء لكن وأن أمر بن سعيدا أن أبيت أن جده أن مرتب بن أبي مرتب الجلوي كان يحمل من أسارا يأتكن فينا أوكا كرسن ولم يجد بمكة لقى مكة wa kana qadiyun yuqalu laha akwai wata karuwa ana ce mata anatu wa kana sadiqatan ta kasance wato kawar shi ce da turanci ne suna ce mata suna ce mata ko da hausa ina ganin za a ce aboki yadda turanci ko قال سيدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله yi wurin النبي يجب أن تكون أنا أو لا قال كيف فتك عن نساء النبي يشو لا النبي يشو ربي باس أنسى في الله يتبقى نظرة في الله يتكدع والزاني لا يكونها دام أشي أبو كنتني دام تصاب حركة كاري لا في لا يتبقى الزاني لا يكونها إلا أو مشو فدعاني فقرها ya sai annabi ya kira da ya karanta ne ko ga abin da Allah ya kira wa qala yake la tunkiha kada ka yi ne kada ka aure ta in dai aure ne na hakika sai idan ta tuba wannan shine abin da annabi ya faɗa masa a wannan lokacin to dan haka idan muka lura da abin da aka rufe ayar da shi wa hurrima zalika alal mu'minina to kai in kana da imani dukkan da ta bayyana gare ka mace mazana ce ka ka aure ta shi ne dalilin da yasa aka saukar da wannan aya eh kakka aure in ka riga ta bayyana cewa mazina ce saboda wani abu ba yanzu zai taba ka ba sai nan gaba wataƙila ma sai kun haihu da mace kun yi ɗan ita sannan za ka ga musibar za a lokacin za ka zo a lokacin za ka zo al'anci akul fasida auren da yake ɓatacce ne akwai nikahu shiga menene nikahu shiga huwa an yi zawwata rajul shi ne mutum ya dauki asta ya bayar aure aw uktahu ko ɗan uwarsa aw ghairi ma ko wasu mimman lahu walayatu alayhi wanda shi yake da ikon walisi a kansu, ala an yi yuzawwija al a kan cewa wanda ya ɗauki auren ya ba shi ma zai auren masa aw yuzawwija ibnahu au ibna akhihi au ibnata au ukta ka dauki auren ka ba mutum amma sharadin zan ɗauka, ya ka zan ba ka zan ba ka dan wata zan ba ka ɗan uwata sharadin nema za ka bani ɗan wata ko dasta ko ɗan uwarka in aura wannan shine ne kamun shiga Auna aure au hawa zalika wa hadal asli irin wannan daura auren ala wajhin fa'alun ala hadal wajhi akan wannan fuskar fasidin fasikin aure sawa'un su yi ma'run Allah an ambaci sadaki ko ambata ba dan akwai malaman da suka ce idan an ambaci sadaki wajen auren yayi in ce zan ba ka an wata za ka ba ni mai an wata idan aka zo auren aure in an ambaci sadaki ka bani akwai wanda suka ce auren na yi to shi ko malam yana da cikin wanda bai yadda ba shi yasa yake da annar rasul laha an zalika domin annabi ya hani akan wannan wa hazzara min sannan ya tsoratar akan shi wa qad qala Allah ta'ala kuma Allah ya ce mana wa ma atakum ar-rasul duk abin da annabi ya zo ku da shi daga wajen Allah fa ku zuhu wa ma nahakum anhu abinda annabi ya hana yake ku bashi ku bashi shi yasa wata mata ummu yaqub al-imam al-bukhari ya kawo a cikin kitabut tafsir abdullahi bin mas'ud ya ce allah ya ƙi wa mace mai tsarin gashi da mai wushiriya da wacce ta yi kaza da wacce ta yi kaza ta lokacin da wanshi ta ce ka zo kana tafi na biyu kuma kace Allah ne ya tsino wannan kace ni na karanta Qur'ani na haskace daga bango zuwa bango bango inda Allah ya tsino Abdullah dan Mas'ud ya ce masa ba ki karanta Qur'anin da to bane ba kin karanta da kin gani ce ta karanta yake masa a'a ba ta karanta da kyau bane yace ai mu muna daukar sa duk abin da annabi ya hana Allah ne ya hana yace ba ta karanta ba ma asakum ar-rasul fa khudhu ba ma nahakum anhu fantahu ba tace eh ta karanta yace ta mu mun daukar sa duk abin da annabi ya hana Allah ne ya hana yasa kai kai da ce Allah ya tsine mai dan in annabi ne ya tsine su da umarnin Allah ne shikenan sai ta dawo ta to da ka zauna kana tattara ko kana cewa kaza kaza kai ba matar kaka tana yi ba sai ce to jirali ya dakatar da karatun shi na gida ya je ya dawo zauna ya ce wallahi na shi da gida ne inda da gaske abin da ke faɗa haka wallahi sai na rabu sai ta in kana ɗalibin ilimi za ka aure ka duba kafin ka aure wa za ka aure kakka je ka ɗauko matar da za ta zo ta zama maka matsala kana gina abu na addini kana rubuta kuma duk lokacin da kai mai neman duniya wanda yake manufarsa lahira ne da wanda yake manufarsa duniya ne mun aka haɗu tafiyar ba ta zuwa dole sai wani ya kama su don ka je ka auro mace yan duniya kana ɗaliban karatu to ko dai ku rabu ko kuma ka zama ɗan duniya da ƙarshe lahira ta fita abin da ta ba ta lahira ta Allah ya kiyaye وفي الصحيحين عن ابن عمر ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يحمل عن الشجار وما كذي ما لم اصول الكتاب فقال اذا لك النهايه ينا daga cikin abin da ke nuni akan haramci وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله نهى عن الشجار الذي يا هاني اكل حورين شجاري قال يكتب الشجار ان يقول الرجل للرجل متن يسير ومتن زوجني ابنك كأورا من بإخوة وزوجك ابنتي من أورا من بحياتها أو زوجني أختك كأورا من بإخوتك وأزوجك أختي من أورا من بحياتها وعن ابن عمر أن رسول الله قال لا شجار في الإسلام أنكما كبار شجار إن وأن أورا مسلم في الجباب فهذه الأحاديث الصحيحة وإن الحديثين من تدل سلامون على تعليم نكاح الشجار akan haram ne irin wannan auren ko yi sannan tana nuna auren ba ta ce ne wa annahu mukhalifun li shar'i Allah kuma ya saba ma shari'ar Allah wa lam yufarriqu an-nabi annabi bai bambanta ba baina ma summiya fihi mahar tsakanin auren da aka hasa sadaki wa man lam yusamma fihi shay'un da wanda ba a ambata sadakin ba shi annabi bai bambanta ba wa amma ma warada fi hadith ibn umar min tafsir ash-shada'ir amma abin da ya zo a cikin hadisi na tafsirin shiga daga abdullahi dan umar bi an yi zawwaja rajul ibnata mutum ya aurar da iska ala an yi zawwaja bil akhar ibnata akan wani shi kuma ya auren maka da ishi walaysa bainahuma sadaqun babu sadaqi a tsakanin su fa hada tafsir wannan tafsirin قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي malaman hadisi sun ce ba magana annabi ba ce magana shi mai ruwaya ya fassara wannan magana duk kuma ɗaliban hadisi ya san akwai abin da ake ce masa ibrahim mai ruwaya ya ruwaito hadisi ya faɗi magana da kai da baka san hadisi ba za ka ɗauka annabi ne faɗi akwai wani sai ce walaita min kalamin nabi bai daga cikin magana annabi ko fassara hun nabi fi hadisi abin hurairah bi mata taqaddama annabi ya riga ya fassara da abin da ya gabata وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته شين مسلم يصير يحورا مكة أسفه أو أخته كما تكي زي بانك يكتب أسفه أو أخته يسي ولم يقل شيء النبي بالحابيس وليس بينهما خلاف باب ثباتي على كامل فدل ذلك سوى لم ينوني على أن التسمية الصلاة akan ambatan sadaki au adama ha ko rashin shi la asara da hafi zalika ba shi da wani tasiri wa innama al-muqtadi li fasadi wa innama al-muqtadi abinda yake hukunta lil fasadi zuwa ga banna ko ishtiratul mubadala shine sharadi na musulmi kawai mujarradin cewa zan ba ka ƴata za ka ba da kaka zan ba ka ƴan uwata za ka ba da kaka to da zarar an samu mubadala to yana nuna sauran ba ta ce وفي ذلك فساد كبير كما أتكن ولن تكاك مقنام الجبا لأنه يفضي إلى إجبار النساء domin wannan zai kai zuwa da dole za a dinga tilasta wa mata a dalika ilman layar gwamnati a kan ke sun auren da ba sa son ta aure isa da maslahatul auliya saboda fifita maslahar su waliyan matan ala akan maslahar matan domin in sharaɗin kawai shi ne zan ba ka ɗar'uwa ta za ka ba da taka zan ba ka ɗata za ka ban taka to shi ne in dai na riga na karɓi taka kawo ko tana so ko ba ta so dole ta ne ba kuma sai ainihin yi magana akan hatsarin sauran dole ko to wannan sai ya kai zuwa ga wannan wadarika munkaru wannan abin ki wa zulmul lin nisa'i kuma zai zama to za a samu zaluntar mata yana daga cikin abubuwa guda shida da musulunci ya hana ko da ya samu ana wa mata a ciki akwai auren da su dole a ciki akwai gadon su da ake a ciki akwai ba a ba su gado a ciki akwai binne su da duka addinin musulunci ya zai hana ya ce dole sai an bari dole sai an bari shi ya sa wanda suke sukar addinin musulunci su ce wai musulunci bai yi wa mata adalci ba saboda ya ce yusi kuma Allah fi auladakum da kuma da zakar misal hadd al-min wayannan jahilai ne suna buƙatar karanta addinin musulunci saboda mace tana gado ne mataki akwai mataki na nasaba sannan akwai mataki na surkuntaka akwai matakin da takan kasance ita ɗaya akwai matakin da takan kasance ita wa mata akwai matakin da takan kasance ita uwa ce to matakin ita mata ce ko ita kuwa ce ba daidai yake da matakin ita ya rasu a wajen gado da mamaki ya addini sai ta koma cikin kullum su ta ido an ce wai sai yara a ce da zakarin musu lahaddin ne kun sai eh. wannan shi sai yake cewa wani an na zalika aidan saboda wannan yufi ila irmanin nisa'i zai kai ga a haramta wa mata min muhuri amsalihinna daga misalin sadakin irin nasu kama huwa alwaqi bainan nisa'i kama wanda yake ne abin da yake aukuwa tsakanin mata al-muta'aqina li hadha al-aqd al-munkar wayanda suka kutsa ma irin wannan daurin auren wanda addinin musulunci ya hana illa man sha Allah shi ne abin da Allah madaukakin sarki ya so kama annahu kafiran ma yuhi ila nisa'i kama yadda yin auren da yawa ya kai zuwa ga tarayya wal kusuma ba'da zuwa da kusuma bayan auren wa hada min al-uqubat al-adila to wannan yana daga cikin hukuma wacce Allah ke gaggarto da ita liman khalafa shar da wanda ya saba ma mai shari'a dama Allah ya ce fari hadar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahu to a duka in dai annabi ya hana abin sai a bari ko a bari ko shi ne shine zaman lafiya sai ne kamun muhalli auren al wanda zai halatta maka mace wa huwa an yatazawwaj al-mutallaqata talata. shine ya auri matar da aka sake ta sake uku ba a rantsa za a iddata bayan iddata ta ƙari sun mai tsalliku ha sannan shi sai ya sake ta littafin da mai zaujiha al'awwal don ta halatta ga mijinta na farko kun san ana yin haka ban sani ga ko ana mutum ya sake matar ta sake daya sake nawa biyu sake nawa uku yanzu wannan matar ba ta halatta ba sai idan ta je ta yi wani auren kuma Da wani sai ba ka kuɗi sai ce ina so ka auri wanci idan ka aure ka, bayan auren ina so ka sake wannan shi ne muhallim kuma yana daga cikin kaba'ira annabi ya yi inuwa kamar yadda za mu gani ya ce Allah ka tsine ma al wanda ya auri mace ya sake ta dan ya halatta mu wani kuma ana yi ba sani ba ko ana yi ana yi ko kai ka gani da ɗan nan لا أين أنا ولا بكر وهذا النوع من الزواج كبيرة ولا النوع من أوري جنجمة من الذين من كبائر الإثم daga cikin manya-manyan laifuka wani kawai da alfasha la ya su bai halarta, ba sawa'un sharafa zalika fil aqd wato sun sa sharadi a wajen kunna aure aw ko ko sun yi istifaki kafin ɗaurin auren auna wa mu ahaluhu ma da kalbi ko ɗaya ya yi nufin haka da zuciyar wa fa'ilu ko mal'un duk wanda ya aikata haka to tunanne ko da shi wancan mijin farkon mai sani amma na biyu bari in auri wanci saboda yadda na ga wani yana tsananin son wata don kawai in na aure ta in halatta masa ita in sako ta don koma gidan mijinta kun san kullum na faɗa muku na ce niyya tana da tasiri wajen yin abu za mu iya yin aiki iri biyu iri ɗaya da ni da kai iri ɗaya amma idan niyya ta bambanta hukuncin ya bambanta ko a wani Allah ka ɗauki misali annabi Musa ya je ne ƙasa ya ce yana so je ga Allah Allah ya ce masa lanta amma walakin nan zo ilil jabal fa in istaqarra makanahu Allah ya ce kalli wannan dutsen na shi ne in ya tabbata zan fito za ka yi. kuma falin falin ma ta zalla rabu ne zan kuma ubangiji ya yi tajalli ya bayyana kan annabi musa ya gaishe amma ina bai yiwa wannan ya sa annabi musa ya fashi da su ma ya ɗauki mutane saba'in wa kare musa ɗauma musa ba'in a rajulan limin ƙasina da ya tafi miƙaƙi da su ya yi magana da allah suka ji sai Allah madaukakin sarki wa'annan mutanen suka ce wa idh qultum ya Musa lan nu'min laka hatta nara Allah ba za mu saba imanin da cewa sai Allah ya fito fili da mu mun gai Allah ya tafi akadatu musaika sai Allah ya tuno tsawa ta kashe me yasa irin matakin da Allah ya dauka akan annabi Musa ba shi wani irin matakin da ya dauka akan su saboda niyyar da annabi Musa ya ce ga Allah ba ita ba sai kuma irin tasu ne ina ba ta ramu to wannan shi an ali an ali qala yake sala ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al muhallil annabi ya tsine ma al muhallil wal muhallil yahud wanda aka halatta al muhallil ismu fa'il wal muhallil ismu maf'ul wanda ya halatta da wanda aka halattawa kai da ka ba wani kuɗi ka ce biya auri mace saboda ka kaɗe ka sake uku ya aure ta in yi aure ke tafi ta annabi ga Allah ya tsine ma aka shi da ya je auren an tsine masa an tsine masa albarka wa an buku batu bin amin qala qala rasulullahi ala ukhbirukum annabi ke bazan ba ku labari ba bitayka almusta'ab da bunsun aw atay bunsun قالوا بلى يا رسول الله قال في النجد في مسلم صلى الله عليه وسلم هو المحلل shi ne mutumin da zai auri mace don ya halatta da wani ita la'ana Allahul muhallila Allah ya tsine wanda ya ha auri mace don ya halatta ma wani ita wal muhallal lahu wanda aka auri mace aka halatta masa ita shi ma Allah ya tsine ne albarka haka ga duk abin da kaga annabi yayi irin wannan tsinuwar a kansa domin sai sai muni وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال إذا رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق مرأته ثلاثة يجو يتنبيه يتنبيه كنتم مسلما ليس كما تستفي أخر فتزوجها أخ له مني المؤامرة yana da ɗan uwa sai ɗan uwan ya zo ya ba tare da shi wannan mutum ya ba shi umarni ba amma lilla hali a fiye don ya halatta ta ga ɗan uwansa hal ta hillu shin ta halarta ga shi na farko قال سيتي لا إلا نكاح رغبة سيف إن يا أوليك ينا فعين تلينا تنزما إنا أنت ضماوني دليل شفا ويكا فيها يشن كنا نحب هذا mu irin wannan auren mun kasance muna kirga shi sifahan a matsayin auren da ya saba wa shari'a ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifahan akan faɗe shi ana nufin zina kamar yadda annabi ya ce ni karastu min min wato ni na fito daga aure walam akbaru min istifa ban fito ta hanyar da ba amma anan ana nufin istifa shine mutum ya aure mace ta hanyar da ba ta shari'a ba sannan sai wannan yana cikin auren da yake ba halatta ba sai na kawo mutu a auren mutu ويسمى الزواج المؤكد ana ce masa auren da yake da lokaci wasawa ana ce masa al-munqati auren da yake yarjaki wa huwa an yaqda ar-rajul ala al-mar'ati yawman shine mutum ya kulla auren da mace wani au usbu'a ko sati au shahara ko wata da au gari zalika min al-ajal al-ma'luma daga cikin ajali wanda yake sananne wa huwa suwadun muttafaqun ala sahihi wannan aure ne da an yi ittifaki wajen haramta shi wa in aqada ya faɗi batunan ko da auren ya auku to banna ta riga ta auku auren da latacce ne to mutu'a tana daga cikin abubuwan da suka halatta a farko suka zo suka haramta eh sannan ya zo ya halatta sannan ya zo ya haramta haramci na har abada annabi ya faɗa shi har tashin alkiyama Allah ya haramta an samura kala yake ta amara na rasulullahi bil mut'a ta amara annabi ya umarce mu da mu yi auren mut'a shekaran kutubu maka hina da kalla maka thumma nakhruju thumma lam nakhruju sannan ba mu tafi hatta na hana an hafi annabi hana ya ta ayyace inni kada azantu lakum filistin ta'in nan misali da ni yake muku izini in ce ku yi auren nan sai ce wa inna allaha kada harrama al-arsa ila yawm al-qiyamah yace daga yau Allah ya haramta haram a tashin kiyama da haka annabi ce duk wanda yake a wajen shi akwai matar da ya aura ta hanyar mutu'a ya rabu da ita to yin eh, shi a zaka ga suna yin auren mutu'a sun ce wai Umar ne ya hana shi Umar annabi ya hana ne zai doka da hannun annabi ya hana amma ka ce Umar ne ya hana to ba ka yi wa Umar adalci ba kuma suna kafa hujja da wata ayar da muka baro a baya wal musanatu min an-nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa illa lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muslimin ghayra musafina sai su fassara shi kamar samta'atun bihi min hunna abinda kuka yi auren mutu'a da shi na matan tufa'atu hunna to ku ba su yarjejin yadda kuka yi saka su fassara an gani mutane ne haka su mu da muke da suratul nisa'i na zauna na tattauna matsalar kwana biyu kan dalilan na auren mutuwa a kai cewa in kuka kalli siyakin ayoyi tun daga ya ayyuhal na amanu la da lakum an tarisu nisa'a karha har zuwa ayin ba magana auren mutu'a ce ba aure ne na hakika da za a da muka karanta Allah ya ce wala tankihu ma lakum aba'ukum min nisa'a auren mutuwa ne ko auren hakika aure ne na hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum duk ana maganar haramcin aure ne na hakika ba aure ma ba la ta wal musanatu min an nisa illa ma alakat aymanukum aure na hakika ko auren mutuwa to wannan ayar da ya faɗa yake cewa fa maskan ta'atu abinda ake magana abinda kuka ji daɗi bihi na shi auren matan da kuka yi to fa'atu wannan ujura kuma abinda aka kulla yarjejeniya na sadakin dole mace a yi mai a ba kuma kalman kotu idan ka kara in ƙur'ani ta kafin ta in ba waje ne ba duk inda ka zo maganar sadaki take magana shine cikin suratul talaq da Allah ya ce askiruhunna min haythu sakantum min wujudikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد أمر فأنفقوا عليهن حتى يبعن أمرهن وإن تعاثرتم فتقرضوا له أخرى to har inda Allah madaukakin sarki ya fi wa atuhunna ujurahunna wa na bainahum to nan ne sai da kalmar ujur da ma'anar abin da ya shafi shayarwar da mace a kan yaro amma an ka kara da Qur'ani kadda inda kalmar ujur ta zo to za ka samu tana magana a akan sadaki ne ba wai a ba mace ba jingar da aka yi domin a ba mace jingar da aka yi ta ne wa wannan usura wannan shikenan ka ɗauko ta sati ɗaya biyu uku zan ba ki kaza ta yadda shikenan kaga me ban maka da karuwanci babu sannan akwai tambaye da ne musu ummatin ya kowa zai samu cikakken bayanin tafsirin mu na shekara ta nawa ne 2016 ne ko eh ummatin ya duba an tsora shi akan wasu ɗin mako akwai ummatin ya hau intanet akwai application da za mu saki insha Allah mai suna a sahabatul kira in ka shiga play store in ka rubuta za ka ganshi to da izinin Allah dukkan karatukan mu za ka dinga ganin sababbi sannan da abin da kake so a tafsirin mu na shekara ta dubu biyu sha shida na tsaya na yi dogon bayani akan wannan matsala da kuma hadisan ƙarya da suka kawo akan auren mutu'a cewa wanda ya auren mutu'a gane da sa a wajen Allah kamar Husaini ne na biyu kamar Hassan ne na uku kamar Ali bin Abi Talib na hudun kai auren mutu'a so idan ne kake da Annabi duk na tattauna waɗannan hadisan cewa ƙarya ne saboda har ali bin abi talib ya bar duniya bai taɓa yin auren mutuwa ba tambayar da har yanzu suka kafa ba an cewa in auren nan falala ne kai a matsayin ka na ɗan shi ya kamata ka gabatu zuwa ga wata falalar da shi a nake gabatai ta ba ɗaya na biyu na na ta gama ta auren mutuwa in falala ne ya kamata ka gabace ka zuwa ga falalar da ita ba ka da shi sannan tambaya ce cikin a'imma isne a shari'a tun daga san abin bin abin tsari har zuwa na goma sha ɗaya al-imam al-hasan al-askari wane ne a cikin su kan da aka haifa ta hanyar mutuwa amma abin mamaki kai suka zo suka ba auren mutu annan da ta kafa aure ta na hakika da wannan aya insha Allah in mun koma za a samu dogayen bayani da ne akan matsala auren mutu sai al-aqd ala al-mar'ati wa fi niyyati zawaj talaq ka auri mace amma a niyyar ka bari zan auri mace da in take Ƙara shaykh sayu sadiq sayyid sadiq ya hada fi fiqh sunna yake ittafaqa al-fuqaha malaman fiqh sun ittifaqi ala anna man tazawwaja mar'ata duk wanda ya auri wata mace dole an yi sarri da sauki ba tare da ya sa lokaci ba ka auri mace ba ku sa ba ka sa lokaci ba amma wa fi niyyati an yutallaqaha da sam shi a aniyan ya auri matan nan watakila ya zo nan garin ne ko yana da wasu harkoki da zai wata uku zai wata hudu zai sai ga wata yarinya yana son ya yi ji abin da ya kamata amma a aniyarsa tun da wata uku zai a garin nan da zarar ya riga ya gama zaman shi auren ya yi aw ba'da ila'i hajjatihi ko bayan ya zama biyan bukatar sa fil balad a gari alladhi huwa muqimun fihi wanda zai yi fasawabu sahih malamai suka ce auren ya inganta saboda wannan abu ne wanda yake da alaka da wa, da niyyar sa sannan wajen kulla auren ba sharadi cewa lokaci kaza ina fatan an fahimta wa qala al-awza'i amma al-imam al-awza'i ya saba yace fa akabaru zawaj mut'ati wannan ana la'akari da shi a matsayin kamar auren mutu'ala sai dai akwai jare kai tsaye akwai abin da ke bawa ba ba kai tsaye ba ne kaga ba wanda zai zo ce zai aure ka amma yana so ni ba ko da na gama zama a gurin nan zan saki ta in yi gaba kai ta ka bashi ko za ka yi ta amma wannan tun da abu ne da yake da alaka da zuciyar mutum ai ba za ka yi sani ko za ka yi sani ba za ka yi sani ba to wannan shi sai yake cewa ƙara shekaru رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنام الشيخ رشيد رضا آية تعليق أتكن تفسير المنام يأتي هذا وإن تشديد علماء السلف wannan fa amma waccan magana fa magana ce wata sai misali ya tsawar a cikin cikin sunna yace wa inna tashdid ulama salafi tsanantawa da malamai magabata suka yi wal salafi da waɗanda suka zo bayan su akwai bambancin wannan lamun dan ai maka sukun da ai maka fata idan an ce kala lamun din aka yi maka sukun to wanda ya zo bayan magabata ba mutumin ciki ba shi yasa Allah da ya kare sai ce fa khalafa memba ba'dihim khalqa ina fata an fahimta sai ce fi mantil mut'ati cikin halin mutu'a yaqtadi man an nikahu bi niyyati talaq wato yana hukunta hana yin aure da niyyar saki wa in kana fuqaha ya kuluna ko da malaman fiqh akwai wa'anda sun yi wannan magana in aqd an-nikah yakunu sahihan kullu auren zai inganta idan na wazzauli tawqit in mutum shi a zuciyarsa ya sa cewa yana son zai auri mace zuwa wani lokaci walam yashtariku fi sigat al ba a sanya shi sharadi bane a cikin ni wato a ciza ɗaurin auren walakin kitmanu iyahu yu'addu khida'an wa isha boye wannan niyyar da yi to dole za a kirga shi a matsayin wannan haɗinci ne kuma yaudara ne ko amma kaga wanda ya zuwa a wuriyarsa ba ku sarka da zuwa lokaci ka ba kaga ba yadda za ka ke masa hukunci cewa auren bai dan abu ne wanda yake da alaƙa ita kuma abu in yana da alaƙa da shi yasa muka ga hadisin innamal a'malu binniyat malamai suka yana shiga kowane babu a ƙarƙashin shi ne suka gina cewa idan mutum ya yi aiki akwai ma'auni guda biyu ɗaya za a iya gane ɗaya kuma ba za a yi hukunci ba sai an tafi duk wanda zai zo ya aikin addini ya karanta dan Allah ya ko ba dan Allah ya ba wannan ba wanda yake da wannan ma'aunin sai an tafi lahira amma abin da yake da zahiri wanda ya kala kama sunna annabi in mutum ne za ka iya ganewa mutum ya zo ya yi sallah ba dole ba kana kallon shi za ka iya ganewa ya yi daidai ko ya saba ma sunna annabi amma dan Allah ya sallah ko ba dan Allah ba kana da tabbas za ka da tabbas a kanka to in an zo za a ɗaura aure abin da ake kulla yarjejeniyar auren a kan shi na zahiri wanda ya saba wa sunna za ka iya sani amma abin da zuciya ke kuɗin wannan ba ka da iko ka yawa mutane hukunci a kan shi wa huwa akhdar bil shi ya fitancanta da fasu min al aqd alladhi yahtasu fihi at akan auren da aka sanya lokacin alladhi yakunu fi taradi bain az-zawj wal mar'ati waliha wannan shi wannan ana samun yadda tsakanin mace da miji da kuma wanda ya tsaya wajen daura auren wala yakunu fihi min ba wani abu na ƙanna a ciki in ba wasa ba bi in aka je an aka zo ana yin aure dalilin ba zai aure mace amma ni a rai na sa cewa zan saki ta nan gaba to wala ya kuna fihi min al mafsadat illa al abas to ba abin da za a samu a cikin banda barna sai a samu wasa da da zuwa da al-azima da wannan alaka wacce take mai girma allati hiya aqdam al-rawabit al-bashariyah wacce ita ce alaka mafi girma da take kullu alaƙoƙi gaba ɗaya wa ikar tanakkul da kuma fifita tsirantuwa min maratib shahawat tsakanin wato fi maratib shahawat wajen kiwo na sha'awoyi bayan zawaqin wa ba idan aka koma yin haka kawai ka auri mace da niyyar bari zuwa lokaci ba za sake ta kuma aka buɗe wa mutane cewa hakan ya halaka to hanya ce da za ka buɗe ta ɓanna mutanen da suke 'yan ɗanɗano ne su ne zawaki akwai wanda zai auri mace su ka'idar su shi ne in suka auri mace ba ta haihuwa ne da ta ɗauki ciki za su tura ta ina to daga can in ta haihu ba za ta dawo ba sai dai ta dawo can a aika mata takardawa sake sannan sai a sake auri wata akwai wanda ya ce zai auri wata yarinya ko da aka lissafa matan da sun fi guda ta wanda ya aura yana kuma wallahi duk da haka an sun yana aura yana sakin kuma in yaji za a bashi saboda yana da kuɗi yake kuɗi ya shigo da ke kuma kuɗi zai fita da ke kawo Allah ya shirya da ana nuna lokaci ya ina so da samu gaba nan sai mu tashi a nan kuɗin ɗin saudiya nan a ta gaba kun a'a ba kai ba malam malam kamar to وما يترتب على ذلك من المنكرات ده أبن زي جيرو أكن ونن نحبا بيكي وما لا يشترط فيه ذلك ده أبن باع شرعا تولن أتجنك على اشتماله على ذلك جيش وصداع واتو أكن تختروا ونن فهائن شنين كما يودرع وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله ذلك جيش وصداع أبن باع شرعي بما wajen auren ku zai kasance da wudara ne da haƙinci ta tarattaba alaihi mafasid na ukra wata ganna za ta jerantu a kan shi in ya zamanto za a zo a aure ne in aure yarka da niyyar kawai a zuci a kasuwa lokaci ka za zan sake ka ban sanar da kai ba to ɓannar da zai faru na yaudara da haƙinci min su ya haifar da gaba wal bagda ya haifar da kiyayya wa zahabu sika sannan sai ya tafiyar da aminci hatta bi sadiqina alladhina yu'minuna suwa da haqiqa hatta mutumin da ake ganin yana da gaskiya da sai zai aure da ka bude wannan kofar yau wani ya ya aure kar amma a zuciyarsa shi ya sa auren sati ɗaya ko sati biyu ya sako ta fiye jibuwancin ya aure wancan ya sako ta to za a rikita al'amura rikita da mai aure ma na gaske in ya zo baka rika auren sai ce huwa insanu kullum min zawjayn al-akhirin shi al-akhir shine tsarewar kowanne daga cikin ma'aurata ga daya wa ikhlasuhu lahu da kuma fatarsa wa ta'awunu kuma da kuma taimakon juna alaka a fifi baitin salih akan gina gida mai kyau mun buyutul ummati daga cikin gidajen al'umma قلت في نفسي إن جمالا ما يتابع ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ رشيد الهدى abin da ke karfafa wannan asar umar bin nafi an abini annahu qala ke ga a umar bin khattab fa ala wani mutum ya zo wajen umar dan khattab ko ila bin umar wajen abdullahi dan umar fa sa'ala hu ar rajul ya tambaye shi akan mutumin da dan lakum wa aka hu ya saki matarsa salatu su yi ku tazawwajaha akul lahu min ghayri mu'amaratin minhu dan uwarsa sai ya aure ta ba tare da ya masa umarni ba ليهل هذا أكيد دين على الساكة وانسى هل تهل للأول كوكا هل تجعل فرقه قال سنسي لا إلا لتواب رب بدر سيدك أو رمت كان شعاوك قلنا نحب هذا كفاها على أحد رسول الله mun kasance muna shirga wannan a matsayin mai wato auren da ya sabawa shari'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai malam kamar lokaci ne ba ko lokaci yayi eh maje bari zan ci gaba da lokacin saura mun su biyar mun ce ne ba mu sani ba ko a miliyoyi ma an amsa mun ci goma sha ma sha biyar sai mu tashi alaga ta malam to Allah ya sa na sani sai nesa a ce ba domin ta yi ba wani da ya yi hmm, ya ta sake ta sake to yanzu sai take so za ka auri wani namiji amma ita manufar da yasa kake so ta aure tana so ta koma mijinta nawa na farko shi kake tambaya to me kake so ka ce shi ma haram ne amma wancan mijin na farko yana da laifi ba shi da shi saboda ba sharadi aka yi ba da yarjejeniya da shi daya hakan yanzu a wanda ya je ya auri wata mace kamar wannan na da muka karanta dan uwanka ne yana da alaka da kai ba kai kai masa umarni ba amma a niyyarsa shi bari ya je aure ka dan ya sako ta ya halatta maka kai kana da laifi babu laifi da baka yi da shi ba baka ka kashi ba ya je ya aure ya sako mace wannan zunubin yana shi yanzu wannan maganar almuhallabin shi ta shafa kai in ya sako ta kaje ka aure ka za ka kaddara cewa sharaɗin da Allah ya sa cewa fa in tallaka fala ta da lahu min ba'd hatta tankaha zawjan min ghayra wani ita ce ka'idar da kai amma idan aka sa sharaɗi wani sai ka auri mata ka ka sako ta ne a aura ke yanzu da wanda ya je auren da wanda aka aura duk Allah ya tsine masa albarka haka idan mace ce da namiji suka haɗu dan ana yin wannan wata ita da kanta za ta nemi namiji ta ce su zo su kulla aure amma tana so ya taimake ta bayan auren ya sake ta za ka koma wajen wa mijinka to yanzu ya zamanto almuhallil shi mai halatta ita yanzu ita ce almuhallala ita aka halatta ita ma Allah ya tsine mata albarka Allah ya samu lafiya wa alaikum assalam eh ba ma maganan ba ma maganan mutane ake yi wannan aya mutane su duba siyaki da kyau su gani Allah farko ce ya su mu bi mawaqi'in ina rantsuwa da wajen da Qur'ani yake sauka saboda wasu malamai da suka ce wannan najmi da Allah yake hawa Allah yana rantsuwa da Kur'ani, don ƙur'ani kaɗan kaɗan yake sauka sai yake wa mun lauta law na azim sai ce innahu la qur'anun kari wannan alqur'ani ne mai karanta sai ce fi kitabin ne a cikin wani littafi wanda yake koyi kitabin maknun shine launin mahfuz to la yamassuhu ba wanda zai taɓa qur'ani daga lokacin da yake launin mahfuz zuwa ga annabi muhammad illa al-mutahhar sai mala'ikun da Allah ya tsarkake saboda littafin tanzilun min rabbil alamin akwai bambancin tsakanin al-mutsaffir da al-mutsaffir shi yasa mu lura akan ce tsahara ya tsahhiru tashhir shine mazdarin shi akwai tatahara ya tatahharu tatahhur shine mazdarin shi idan an ce tatahara fulani shine mutumin da ba shi da tsarki ya kallafa mutum shi yana so ya tsarki amma tsahara ya tsahhir wanda shi wato tsarkake tsarkake shi aka shi yasa da mu ga Allah madaukakin sarki da ya tashi yana maganar matan aljanna cewa yake wa azwajin mutahharatu da mata waɗanda aka yi aka tsarkake to inda ana maganin sarki ne na mutane ba za a ce la ya masu illal haruna. ba za a ce la ya masu illal haruna. sai dai waɗanda suke da da ƙarfi saboda kan Allah da yake wallabi na takabu masjidan dirawa wa kufran wa tafriqan bainal muminin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la ya'lamu in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yake la takun fihi abada لمسجد قصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم في سيف فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين saboda ana maganar tsarki da haka in ka koma za su faɗa maka wallahi hibbul mutaqaddimin ne saboda wasu dalilai aka fice to haka wannan ayat da yake wa yasalunaka anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa wala taqrabuhunna hatta yutahharna tahurna na farko suka ce shine dauke wajenan fa'ida ka taharna shine tsarkin da dan adam yake da haka har cikin mu mota a duba ita ce fahimtar al-imam maliku saboda ya fassara wannan ayat da waccan ayat da Allah yake bi ainihin safara marfu'atin mutahhara da aidi ne safara kiramin bara ina fata an fahimta wanda ka ba maganan cewa ake wannan haka da za ka ga ana rubuta a cikin qur'ani eh, a ai malam jami'u da malam ba zai iya to shi ke na mai take ta auren ta ya mutu tana da yara hmm. maza kalimar shan ba ta jin daɗin zama a da ta fito ta dawo da zuwa to yanzu tana wurin uwa da shi zan ya masa ta ya ce duk lokacin da uban bayan zai ɗauki yarinyar ta fi yin ta da aka ce to yanzu na da wani misali to abin da ya shafi tana maganar cewa sun rabu da mijinta na farko da 'ya'ya guda uku biyu mana ɗaya mace to ita macen ba ta kan zama a kan a wajen mamar ta take son zama don kore shi baban idan ya so ɗaukaka ko kare ne sai sa muke ce ma mata dole su tashi su karatu su san haƙƙin sa addinin musulmi idan aka rabu da mace da namiji aka yi ƴaƴa to makomar yaro yana da alaƙa da maslaha ina ne zai rayu ya samu tarbiyya da saboda galibin mata Allah ya gargabe su kaso ɗari daga cikinsu kaso casa'in ba su da tsoron Allah akan ya'yan da masu suka haifa ba kuma duk anan wajen sai dai ba za mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya ba duk matar da ta auri wani namiji tana da wasu kana da wasu mata nan da duk tabbata ta bar gidan ta bar ƴaƴa to wata yanzu kishin da suka yi da mamaka akan yaron za ta rawa yana faruwa ko bai faruwa shi ne abin da ya faru mu muna samun wajen mu da kisa da azabtarwa yanzu kwanaki akwai yaron da wata mata wallahi saboda abin da ta mai jin najeriya ka samun asibitin da za su tafi yaron asibiti saboda malam kariya yaro kaɗan shekara biyu fa mama shi ta fita ta bar gida wallahi ta samu yaron sai da ta karya shi karya shida ta kakkarya shi a hannu nan ta karya hannun ta karya masa kaf cinya ta karya masa kafa ta dawo ta tabbata masa ido ta janyo harshe shi ta fasa wallahi yanayin abin da ta ne duk asibitin da ke najeriya ka kasa ta yara ta sai aka kasu biyu aka kasa shi saboda haka musamman na tarbiyya na ya mace shi mijin a samu wanda za su tsoron allah su masa magana in kun riga kun kuma ba mamaki da za a tambe shi in yana da wasu matan kuma duk a cikin mu nan duk wanda ya taso ya girma a hannun wata mata wacce ba ba mashi ba cikin kaso goma na kaso biyu ne za mu ce maka sun samu rukun kyau takwas sai sun faɗa maka hakuri suke haka ne ko ba haka ba haka ne kuma ta'abirin qur'ani ku lura lokacin da annabi Musa ya tafi miƙa da idawo mutane sun koma bauta dan malaka sanda ya zo ya samu annabi haruna قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ذلوا ألا تتبع أفعقيت أمري ميت قال يا ابن أم haka yake masa yabna mai malamai suka ce me yasa ya amfani da janibi ya ce yabna kum bai yi amfani da kalmar uba ba sai amfani da kalmar uwa suka ce galibi yan uwan uwa sun fi tausayi akan yaro sama da yan uwan uba kuma kana gane idan yanzu kana da ƴaƴa nan da ka mutu in ba ka a wallahi in ka ga ɗan uwanka suna rigima akan ƴaƴan ka su za su tofe su wani abu nan duniya ka mutu ka bari in ba ka ba kowa wani gidan gidansu inda ka fito to su ne ba yadda za a ci watsi da yara haka za su rungume ta da daɗi ba daɗi da yara sau da haka wannan yaran yaran masu ba matsala ba ke ta tarbiyya musamman ita mace an sha kama wasu 'ya'ya mata 'ya'yan da ba su wa'insan matan su ka yaffa ba kaga wata ita take sa yarinya a hanya ta karuwa dan kawai ta mure haushin haushin ta na kishi da suka yi da wata duk wannan yana faru da haka ita take da haƙƙi ta riƙe yadda ba mutum ba dan ba shi da wannan ahaliya a addinin musulunci shi ka ko duk karanta dukkan littattafan musulunci ba inda aka ka in an rabu da mace ko dai ita ta riƙe ayanta ko mamarta ko yan mamarta ko kaza ko kaza nan a cikin tufatul aka tufatul hukkan ya kawo Allah ta'ala ya shirye da mu dan eh sake uku cikin kalma guda to sake uku cikin kalma ɗaya ina ganin kamar ya tattauna wannan a ciki ban sani ba amma dai wannan tambayar ku yi gobe sai in zo da littafin الروضة المتنزه sai in karanta wannan amsar kan aji ba ra'ayina ba da matsalar da ya faru na saɓani tsakanin malamu eh? eh? to me me tambaya ya ce na ce auren wajen batun auren na wanda ya halitta ka aure kamar kana eh. da mutum da kake ba guda da sai yana da da namiji da annan namiji ya yana da ya da da yake yana ya halitta ta aure ta ko ka gane da sun eh? ga ne da kai uba guda misali misali misali kana kai kana da eh. ka yi ba zika kake garan ba eh. ina ko tana iya ta halika garin ya ta ko eh wallahi wata kani sai ah, sai sai karfaka karfaka ya maka tambayar na. da mun ka aure kai malam malam nuhu ka gani na fahimta abin da ba. wani eh. mutum ya aure diyar wanda ko kanin namiji diyar wanda ko kaninsa ko kaninsa eh, namiji eh, to an aka lura da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum to da ɗan ai abin idan kai yanzu wato kai kana da bana yara wa bana wanda kuka fito ka ne kuwa ɗaya uba ɗaya yadda ya haramta gare ka ka aure ya'yan shi ma haka haramta auruwa haka haramta aure ya'yan shi ba wala ka gane kuwa na gane wannan tambaya na gane haka to sai ne to shi bai bai gane sai a kare a bari haƙo ta bari ce mutum insha Allah eh kar lahu wa gani insha Allah darasin gobe za a ci gaba da gobe za mu ci gaba insha Allah karfe goma gobe Allah ya yi gobe wani ba ya